أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar nawa 23 ga watan uku shekarar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take girka shekaru 1440 daidai Allah ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci masjid nurul islam da ke wannan unguwa ta bongo a cikin garin son inda muke ɗaukar darasi a cikin wannan littafi sharh al-aqida al muna yi wa Allah godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardaje a wajensa muna ci gaba da jin yanda malam yake fayyace mana waɗannan kalmomi da shi babban malami ibnu taimiyya ya abbara littafinsa da su shi kuma muhammad yake fayyace mana su filla-filla muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya nawara ƙaburburansu ya ƙaddara mahaɗarmu da mu da su jannatin firdausi da rahamar Allah to insha Allahu kamar yadda muka sani yana ci gaba da fassara mana min gairi taharifin wala ta'dil wannan maganar da shi ibn taymiya ya aje kenan ka bai wa Allah sifa ka kira shi da suna kamar yadda ya kira kansa ko manzonsa ya kira shi ka sifanta shi da yadda ya sifanta kansa ko manzonsa ya sifanta shi min gairi taharifin wala ta'dil ba tare da ka juya masa fassara ba ba tare da kuma ka rage ka bar wata ma'ana ba malam ya ɗauki bayani ya so mai mana har inda yake yawanci abinda ake nufi tarihi akwai wanda za a yi shi da lafazi akwai kuma wanda yake zuwa da mana to amma shi tarifi wanda yake na lafzi baya akuwa yawanci sai in mutum jahili ne mai ilimi bai iya bai cika yin katobara da baki ɓolo-ɓolo ba sai dai ya jura abun da hikima inda kai wanda yake so ka karbi barnar ba za ka gane barna ya baka ba amma shi kuma jahili idan ya zo kwamfala yake yi kawai sai ya zo ya lafta abun kawai sai ya ɓata rai da yawa akwai abubuwan da an daɗe ana tafiya a cikin duhu ba a bayyana manufofin ƙarara sai daga baya ‘yan zafin kan ilimi da suka zo kawai ne suka ce kai su fa ne za su fito da abu ya za a tsaya ana ɓoɓɓoye abu gashi kuma to yi mun zo majalisi ga yadda kuke gaya mana kuma mun zo taro ba za a fito da abun fili ba kawai sai suka yi wa iyayen nasu ma tawaye suka ce su fa su ‘yan haƙiƙa ne su yanda abun yake haka za su yi shi sai abun ya fito fili amma su masanan da dabara suke yi sai ka karba ba ka sani ba kana tsammanin falala ka samu to shine ainihin taharif yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna canja kalma daga inda take sai su kai ta wani wuri cikin dabara amma ba kowa yake canjawa da lafazi ba yace sai dai in jahili ne kamar yanda malami ba zai zo karatu ya ce maka alhamdulillahi rabbal alamin ko rabbal alamin ko rabbil alaman zai yi amma yanzu idan mutum ya musulunta ya zo yana karatu zai iya yin faɗin haka ana ta gyarawa ko in ba gyara ba kuma ya ta kwallawa da ƙarfi wai so yake ya iya ai ta ji barna ne shi ya damu ne ya san barna ne to jahili shi haka yake zai ya kwabo abun kawai sai ya ɗauka kawai ai shi ya ma burge alhali kuma barna ce to shi kuma masani tunda ya san barna ce to ba haka zai fito ba lafazin zai faɗe shi daidai sai ya zo ya bata a tawili sai ya ce tawili yayi amma kuma taharifi ne tawili mai kyau ne amma shi shine mara kyau shine malam yace wa ahli sunna wal jamaa amma su ahli sunnati wal jamaa imanu su yanda imanin su yake ba kamar na wayancan bane masu wa Allah tsari masu kaucewa fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a su imanuhum imanin su yana nan bima wa kafa Allahu bihi nafsahu akan inda Allah ya sifanta kansa a haka suke tsayawa yanda Allah ya sifanta kansa sifar da kalin minar tahrifi imanin kuma da sifantawar sun tsiraita daga dukkanin canjawa ba ta harifi yani tagyir al-lafzi awil ma'ana ko wato ba sa tagayirul lafz aw tagayirul ma'ana ba sa jirkita lafazin kamar yadda ba za su jirkita ma'anar ba anan muka tsaya ci gaba da bayani malam yace wa taghayyurul ma'ana yusammihi alqa'ilina bihi tawilan tunda su ba za su fito su bata ma'anar ba saboda suna da ilimi sun san za a rena musu a darasin da ya gabata har na mana misali na ce wannan manya-manyan da suke juya mana ma'anoni su ba mu su ce shine daidai in sun je waje a matsayinsu na manya in sun je suna bayani ba sa nuna wannan ra'ayi gaskiyar suke tsayawa don in suka faɗirin wannan a can sai a rena musu hankali kun gane wannan yanzu haka idan ya je saudiya wajen malaman saudiya baya ɓata sunna sai ya dawo kuna ganewa kuwa domin ya ɓata suna can duk duniya za ta rena mishi amma in ya zo nan da hausa yake yi ko da filanci ko da kanuri la san baki suke yi ba sai ya kwaba ya kwaba larabcin kuma sai ya faɗe shi daidai su larabcin in suka ji ya ja baki ya ce ya wannan malamin nan ne yana can yana kokari yana ta kokari rikita mutane ko tun da larabcin lafzan ba zai bata ba a ma'anan yake banna kuna ganewa to shi yasa yace wa tagayirul ma'ana su idan suka zo suka jirkita ma'anar yusammihi alqa'ilina bihi tawilan su masu wannan maganar sai su ce ai tawili suka yi tawili kuma ai abu ne mai kyau wa yusammuna anfusahum bi ahli tawil sai suna kiran kansu ma'abota tawili sai su ce ai fassara ce su kuma masu fassarawa ne kuma ba fassara ba ce juya ma'ana ne limaza yaf'alu na zalika limaza la ya tagayyaru na lafza walakin ya tagayyaru na ma'ana don me ba sa jirkita lafazin sai su jirkita ma'ana ajali an yasbihu hadal kalam sibghatal qubuli saboda su rine wannan maganar rini irin wanda in ka gani za ka yi sha'awa sai ka saya koko idan ka sayo yadi ya bata ma rai kana kwararre a yadi sai ka kai wa yan rini sai su buga shi su canja mar launi sai ya fito tas ko da haka suke yi masu yadudduka lokacin da ake saƙi in kaga wannan rinin shudi ba a so an fi son canjin kala kaza sai ka je a sake rina shi irin wanda kasuwa ta fi so to sai su rina wannan maganar tasu lafazin gashi to sai su yi masa rini irin wanda in sun tallata za a saya eh mutum sai ya zo ya ce maka ga wani salati kishiyan salatin manzon Allah kun san ku saba wa manzon Allah banna ne kun san ku shiga gaban manzon Allah hadari ne kun san ku bid'a shirme ce zaka karba eh sai ce to manzon Allah ne ya ban kuma ya ce wannan ko ƙura'ani ka karanta ba za ka samu ladan wannan ba kai kuma jahili ne ba ka iya ƙura'ani ba in ka zauna za ka iya karanta ƙura'ani ka sauƙi hmm. wannan kuma yanzu yanzu sai ka yi goma ba za ka karba ba za ka karba kaga an yi maka rinin da za ka karba da sauri hmm. eh sai aka ce duk mutumin da ya ba da kaza ɗaya a daren maulidi ranar lahira bujumi sai kaga kaji eh? ko ba haka bane in ka kawo gorar zuma to za ka samu salsabi in ka kawo kaza sai kaga kawai hadayat suna ta taruwa eh? asbabu kalimata sibgatal ubuli sun rina kalmar saboda me irin rinin da za a yi saurin karba ana ganewa to kai dama mai son aljanna sai aka baka wurdi aka ce wannan in ka yi shi a daren juma'a to za ka samu aljannar annabi saba'in me za ka bata lokaci wannan kuma in ka yi shi za ka samu ladan hajji hajji hajji da umra kaza Ke ka tsaya kiyamun laili kana karanta qur'ani sai ka watsar da na gaske sai ka kawo mashirman nan ka yi ta yi ka yi ta yi ko ladan zuwa ganta ba za ka samu ba wallahi ko ladan zuwa ganta ba za ka samu balle hajji da umra don shirme kai tunda ka bar na asali ka kama shirme kamar kana rike da reshen ka kakkarfa sai ka ce ga ganye mai laushi hannunka zai yi kanta sai kika ma ɗaya ganye ta nan ɗaya ganye ta nan don Allah hannunka ba zai kanta ba sai ka saki reshen ka kama ɗaya ganye ta nan ya za a yi to wallahi haka ake mana duk an rikito mu an raba mu da ainihin reshe mun kama ganyayyaki to shi yasa anan yace me yasa suke canja ma'ana ba sa canja lafazi in yazo yana karanta qur'ani hafizi ne hmm. daidai zai karanta shi ko hmm. sai dai in an zo wajen da ainihin gizon ke saka <laughs> li adali an yusbihu hadha al-kalim hadha kalam saboda su rina wannan maganar sibghatal kubuli rinin da za a karbe shi da wuri yana tawi domin shi tawili la tanfi'u minhu nufus yawanci rayuka ba su cika gudunsa ba domin aka ce wannan malamin yana fassara qur'ani muje muje za a gudu amma aka ce ga yace yana ɓata qur'ani muje muje ba za a je ba don tawili ba a gudunsa to sai su ce tawili suke yi alhali kuma taharifi suke yi wala takrahuhu rayuka ba sa kyamatar tawili saboda tawili zai fito maka da ma'anar abu ne ka gane lakin ma zahabu ilaihi fil haƙiƙa. lakin sai dai fa ma zahabu ilaihi abinda suke tafiya zuwa gare shi manufarsu inda suke so su tinkara in ka bi su ku tinkara tarif suna so su juya abun ne tarifi suke so sai su ce tawili li'annahu laysa alaihi dalilun sahihun don abunda duk suke yi na tarifin sunan su ce tawili babu wata hujja kwakwara ingantatta da za ta sa hankalinka ya kama in kana da ilimi in ka kalli inda suka dosa in kai ne ilimi ne sai ka ga babu wani wurin da za ka kama a ciki sai ka gane ba wili su kai ba illa annahum la yastati'una an yaqulu tarifan sai dai su a fili da fili ba za su iya fitowa su ce to ku zo mu yi muku tarifi sai su ce ku zo mu yi muku fassara tafsiri kun gane ko tawi ma'ana tafsir sai su ce ku zo mu yi muku tafsiri alhali maimakon ku je ku zo mu juya muku ma'ana sai su ce ku zo mu ba ku ma'anar da qur'ani yake nufi ku zo mu fassara muku hadisi kaza ku ji yanda yake nufi sai ka zo ka karba amma idan da ake ku zo mu juya muku wannan kalmar ta manzo Allah mu sake mata tsari zaka je ku zo mu juya wa qur'ani ma'ana zaka je to ba za su faɗi haka ba sai su ce tawili walau qalu hadha tarif idan da za su ce wannan fa abinda da muke muku tarifi ne ba ba haka yake ba la'alanu ala anfusihim bi rafdi kalamihim da sun yi sanarwar warware magana su su da kansu ma da sun watsa jama'ar su idan da sun fito fili sun fadi haka ne ko ba haka ba haka yake to amma idan suka tsaya abu mai kyau a manufa mummuna abu mai kyau a manufar su kuma sun tinkari mummunan abu to anan sai kaga mutane suna takarda musamman ma juhari da kuma waɗanda Allah ya tarfa musu digon guba Allah ya tsare Wani haza abbar al-muallif shi yasa malam shekul islam anan shine al-muallif mai wallafa maimakon yayi tabiri da tawili sai tabiri da tarifi kuna tare da kalmar kalmar tasa maimakon ya yi ta'abiri da tawili sai ya yi ta'abiri da tarihi min gairi harifin wala ta'abilin bai ce min gairi tawilin ba sai ce min gairi harifin. akwai masu rubuta littattafan aƙida sukan yi amfani da min gairi tawilin wala ta'abil shi kuma sai ya ce min gairi harifin wala ta'zim shi yasa malam anan al-usaymin yace malamin mu mai wallafa wannan littafin da muke karantawa shi sai ya zabi yayi amfani da min gairi tarifin maimakon min gairi ta'wilin shi yasa yace abbara sai yayi da me tarif a madadin tawili saboda faɗin haka ɗin ya fi nuna ya fi aula a kan a ce tawili eh. na? fa'ina tawilar ma'a ko an na kasiran mimman menene ya takallamuna fi hazal ba domin yace yace shi wali haza abdura sai ya yi ta'abiri rahimahullahu ta'ala bi tahrifi sai ce min gairi harifi. duna tawili madadin ya ce min gairi tawilin ma anna kasiran duk da cewa da yawa mimman ya kallamu na fi hadal bab waɗanda suna magana akan wannan babi na aƙida sukan yi amfani da wannan kalma ya biruna binafi tawili suna ainihin tabiri da kore, kore tawili maimakon kore tarihi sai su ce min gairi tawilin amma shi ba tawili ya kore ba taharifi ya kore shekul islam kenan yana da hikima don ya san tawili abu ne mai kyau kuma tawili ma'anoninsa suna da yawa ba ma'ana ɗaya yake ɗauka ba an gane ko kuma tawili akwai wanda ana yabonsa akwai wanda ake zargi to bai yi amfani da tarif sai ce taharif don shi taharif canja abu wannan kam gaba ɗaya abun ki ne to sai yace ka bai wa Allah sifarsa daidai ba tare da ka canja ba ka kira shi da sunansa daidai da yadda ya kira ko manzonsa ya kira ba tare da ka canja ba ko ka rage kun gane ko to shi yasa yace da yawa wayanda suke magana akan akida sai su ce sai su kore tawili alhali kuma maimakon su kore tarifi yaquluna min gairi tawilin sai ka suna ta min gairi tawilin lakin ubira bihi muallifu malam yace abinda malamin mu ibn taymiya ya kawo anan aula shi yafi shi yafi malam saboda me ka faɗi haka li aujihin arba'a saboda fuskoki hudu mu kula da su saboda wasu fuskoki guda hudu amfani da tarihi ya fi saboda mai alwajikul awwal fuska ta farko annahu zai ja a fihin ƙura'ani domin ƙura'ani mata ya yazo zargin masu canja ma'ana bai ce tawili ba tarihi ya ce to shi kuma shaykhul islam ɗan kitabu sunna ko shi yana bin karantarwa ƙura'ani yana fassara ƙura'ani ne in ka ya furta abu in za ka tsaya ka yi ta taku ka bi takunsa ka bi takunsa za ka ga daga kofa ƙura'ani ya buɗe fito in ka bi takunsa ka bi takunsa za ka tarda akwai hadisin da ya shiga ya ɗauko kuna ganewa ko shi yasa yake saboda fuskoki hudu fuskan farko annahu lafzul ladzi jaa bihi alquran domin da wannan lafazi ne alqurani ma yazo fa inna Allah ta'ala qala don Allah madaukakin sarki yace yuharrifuna al-kalima sai yace me an mawadihi irin wa'annan miyagun yahudawa sai suka rinka canja kalma an mawadihi daga inda take sai su ɗauke ma'anarta daga gurbinta sai su ɗora wata ma'ana a gurin kaga bai ce ya ta'awwaluna ba ko sai ce yuharrifuna kaga sai Allah yayi amfani da tahrif to shi yasa shi ma anan sai yayi amfani da tahrif yace yuharrif wato menene menene yace min gairi tahrifin wala tabiin wannan fuska ta farko kenan wa tabirul ladhi abbara bihi alquran ka san ko tabirin da qur'ani yazo da shi aula min gairi zai fi wani sai ko duk yanda wani zai gyara abu in aka ce to ai ga na qur'ani wanne ne yafi kyau na qur'ani yafi kyau kuma wanne ne yafi dacewa abi na qur'ani li'annahu adalla alal ma'ana domin shi yafi nuna maka ma'anar abun karara ya fito fili ka warke alwajhu thani don ya ce maka wujuhun arba to wajahi na biyu annahu adalla alal hal wa aqrabu ila al domin ya nuna a halin da suke ciki wanda kuma hakan din aqrabu ila al shi yafi dacewa shi yafi zama daidai fal mu'awwilu domin shi mai tawili bi gairi dalilin ba tare da dalili ba laysa min ba ce masa alimi an nusammihi mu'awilan, ba za mu kira shi mai tawili al al'adalu an nusifahu bima yastahiqu me ya kamata mu sifanta shi da abin da ya dace idan mutum ya zo ya canja ma'ana sai ce tawili yayi ya kamata mu kira shi da tawili sai mu kira shi da bin da ya cancance shi tarifi kun gane wa huwa an yakuna muharrifan sai mu ce to wannan fa shi ma yanzu fa ya fara zama mai tarifi mai juyawa Allah manufa ko mai juyawa manzon Allah manufa wajahi na biyu kenan alwajhu thalith wajahi na uku annat tawila bai gairi dalilin batilun don in kai tawili ba tare da hujja ba wannan barna ce ba a kiransa tawili ko da kai ɗin ka kira shi tawili tawilun batilun ne yajibul bu'udu anhu wajibi ne kuma a nesance shi kun gane yajibul bu'du anhu wajibi ne a nesanci irin wannan tawilin mai zama tahrif wa tanfir min kuma a guje shi ashe in ba ilimi gare ka ba ka daina yawan shauraron masu tahrifi in kai wasa yanzu nan zaka kafe kai kai ka ja kafar ka ta ifuta Shi shikenan sai ka zauna a wajen aina muka Wasu wastimalu tahrif amfani da kalmar tahrifi fihi ablahu tanfiran to idan da ya zo ya yi magana akan cewa tahrifi zai yi canjawa ayar Allah ma'ana canjawa hadisin manzon Allah ma'ana canja sunna da bid'a canja tauhidi da shirka <laughs> wannan ba shine za a gudu da wuri ba to amma sai shi cikin hikima ta yanda kai in ba kana da ilimi ba za ka gane ba shi yasa yake ablahu tanfiran min at-tawil shi yafi kyau a guje shi da wuri-wuri kuma shi yafi korar mutane da wuri-wuri min at-tawili fiye da tawili don shi tawili za ka tsaya ka shaurara ku zo mu fassara muku sunnar manzon Allah ku zo mu fassara muku kalmar Allah za ka tsaya amma idan da yake ku zo mu canja muku ba za ka tsaya ba sai ka ce a billahi sai ka gaba to shi yasa sukan yi amfani da tawili a madadin tahrifi li'annar tahrifa la ya ƙubaluhu domin aka ce tahrifi za a yi canja ma'ana za a yi ba mai karɓa lakin na tawi layin amma idan aka yi amfani da tawili abu ne mai sauƙi sai kaga an karbe shi layinun taqbaluhu an-nafs sai kaga kowa ransa yayi yarda ya karba wa tafsilu anil ma'anahu kuma zai ba ka dalla-dallan ma'anoni idan aka ce tawili za a yi ma'ana idan aka ce tafsiri za a yi idan aka ce fassara za a yi idan aka ce za a bayyana ma'anar abin da hadisin yake nufi sai ka nutsu don zai ba ka abin tafsilan dalla-dalla an ma'anahu daga ma'anoninsa amma tarifu bi mujarradi ma na amma ya kace tahrifi ne dangane da abin da muke faɗa din nan za tahrifun yunfiru lil insan minhu zai kori mutum daga gare shi shi yasa ba sa amfani da shi wa idza kana kazalika idan har haka abun yake fa innal istimala tahrifa fi man qalahu dariqas salafi dangane da waɗanda suka sabawa hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ridwanullahi ta'ala alaihim waɗanda suka riga to ashe aliyu min istimali tawili su a wajensu shi yafi dangane da amfani da tawili domin su so suke su kau da mutane daga hanyar da sahabbai suka rayu a kai su ɗora su a wata hanya ta yau-yau a raba ku da hanyar dauri to idan ka zo ka fada akan hanyar yan yanzu ka babata amma in kana da kan hanyar yan dauri can su ne sahabban manzon Allah wayanda suka yi karatu a gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fa ita ce hanya to in aka ce za a yi ma tarihi sai aka dora ka akan hanyar yan yanzu ka san ba tarihi aka yi maka ba tarifi ne duk mutumin da yana karantar da kai kaji baya yabon sahabbai yana yabon wa'insu na yanzu bai cewa so sahabbai sai yana ɗora ka kan soyayyar wa'insu na yanzu bai cewa ka bi qur'ani ka bi sunna yana dora ka akan wata manufa ta yanzu to tarifi yake yi maka ba tawili bane tahrif ne Allah ya kare alwajihun rabia fuska ta hudu anna tawila laisa mazmuman kulla don ita kalmar tawili abinda yasa malam bai yi amfani da ita ba wajen zargin su yace bigairi tahrifin bai ce bigairi tawilin ba domin shi tawili ba duka ne ake zarginsa ba shi tawili laisa mazmuman kullahu ba wai gaba ɗayan sabon zargi ba ne saboda me kalan nabiyu alaihi salatu wassalam inda abun zargi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan hadisin ba yace Allahumma faqihhu fid dini wa allimhu tawil wa allimhu tahrif tarihi wani abu ne wanda shi kwata-kwata abun zargi ne tawili kuma akwai abun yabo sai ce Allahumma faqihu fid dini Allah ka fahimtar da shi addini wa allim ka sanar da shi fassara kun gane kaga in ka san fassarar littafin Allah ka san fassarar sunnan manzon Allah za ka fi rike su mutumin da yake karanta Qur'ani bai san me yake faɗi ba da mai karanta shi ya san me yake faɗi za su zama ɗaya hmm. da mai karanta sunnar manzon Allah bai san me take faɗi ba da mai karanta ta ya san abin da take faɗi za su zan ɗaya hmm. to sai ya sa ya ce masa Allahumma ya Allah faqihu fid dini wa allimhu tawil in ka sanar da shi fassara ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara kaga sanin fassara yana nan daban fahimta kuma ita ma tana nan daban kuna ganewa akwai mutumin da duk bakin da ka ja zai fassara maka shi amma kuma bai san ma'anar abun ba ma'ana inda abun ya dursa. abin da ake nufi fahimta rashin fahimta ke damun wasu ba wai rashin ilimi ba da yawa suke da ilimin da ya fi na wa'yansu amma kuma wa'yansu sai suka fi su fahimta to fiqhu kenan shi yasa Allah ya ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufi ka da alkhairi ba wai tulin ilimi zai baka ba a fahimtar addini in ka fahimci addini ilimi kwariya kwariya sai ya gamsar da kai kuma ya gamsar da al'ummar da kake rayu cikin su kuna ganewa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan jaririn addu'a yace Allahumma faqihhu fid dini wa allimhu tawil in ka yi dan katin yana jariri sai kai masa wannan addu'a lokacin hudu ba kun gane ko Allahumma faqihhu fid din wa allimhu tawil tawili kowane irin ne in dai zaka fito da ma'anar abu ka gane inda ya dosa to ka samu tawili sannan addinin ka ka fahimce shi ba za ka ɗaubara gurbi a matsayin ka yi tsammanin zai kyankyashe ba ya je ran da ya fashe ka ji ya ɗume gurin da wari kun gane bara gurbi ko irin kwan da kaza za ka kwanta akwai wanda in ya fashe ɗa zai fito to wannan shi ne hakika akwai wanda in ya fashe ruwan wari zai fita ne bara gurbi to ba kowane kwai ne kwai ba kun gane ko to ba kowane ne addini ba akwai baragurbi to in Allah ya fahimtar da kai addini sai ya nuna maka wannan baragurbi ne kar ka yadda ya fashe ma kusa da kai in ya fashe kusa da kai fa zai bata ka kuna ganewa wannan kuma shine mai da in ya fashe arziki ya samu kuna fahimta to shine addini na asali in Allah ya so ka da alkhairi sai ya fahimtar da kai ka gane wannan na asali ne wannan bara gurbi, wannan mai kyau wannan mummuna wannan fari wannan baki wannan shine zai kai ka gaci wannan zai rubtar da kai gaba kuna ganewa ko to shi yasa ake so dan kama tun yana jariri ka masa wannan addu'a kamar yadda aka kawo annabi wannan jariri yayi masa wannan addu'ar kuma da ya tashi ya zamanto bahar Allah ya karbi addu'ar da yake manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi addu'ar kaga kenan anan mun fahimci tawili akwai mai kyau ko musamman in ya fito daga bakin mutumin kirki to zai zama tawilan mahmudan tawili wanda ake yabonsa amma idan ya fita daga bakin mutumin banzafa sai ya zama tarihi. aina nan qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma ya'lamu tawilahu illa allah kaga ce tawili da bai da kyau ba za a ce allah ba wanda ya san fassarar su sai allah akwai ayoyin da Allah kadai ya san tawilinsu warrasikuna fil ilmi da kuma waɗanda suke kafe akan ilimi na asali allazina wafaqahumullahu bi fiqhi din waɗanda Allah ya datar da su da fahimtar addini to su anan kaga sai ya amfani da shi anan sai ya amfani da tawili inda zai nuna maka tawili akwai mai kyau shi yasa warasikuna fil ilmi yaquluna kullum min indillah amanna bihi kullum min indillah ko kullum min inda rabbina su sukan yi imani da kalma in ta zo saboda fahimta Allah ya nuna musu daidai in suka zo suka tar da abu ba su gane ba sai su ja burki su ce daga Allah yake mun yi imani da shi ba sa a famdahum bi annahum ya'lamuna tawila kaga anan kuna fil ilmi Allah ya yabe su saboda me sun san tawili na asali kaga kenan tawili ba kowanne ne abun zargi ba kuna ganewa go inda abun ya dosa kala nabiyu ko mun koma bani? hmm? to shi kenan tawilu shi tawili at-tawilu laysa kulluhu mazmum ba duka ne mazmuman abun zargi ba li'anna tawila lahu ma'anin muta'addida domin tawili yana da ma'anoni daban-daban yakunu bi ma'ana tafsir kun ji daya wani tawilin in an shi sai a ce fassara wa yakunu bi ma'ana aqiba wa ma'al wani kuma in an faɗi sai a ce makoma ko ƙarshen abu waya kunu bi ma'ana sarful laf akwai wanda zai zo a canja lafazi an zahirihi daga yanayin sa na zahiri ga zahirin abu yadda yake sai a canja shi sai a debo wani abu ce ilmul baɗin ne ilimin ɓoye sai a bunne na zahiri da shi to ga tafsira wa ga ɗaiɗaice su filla-filla sai fara da alif a ya kulu bi ma'ana tafsir tunda ya ce akwai mai ma'anar tafsiri ka ƙauli kasirin minal mufassirina inda ma yufassiruna al-aya kamar maganar mafi yawa daga cikin malaman da suke fassara aya sai su ce yahuluna suna cewa tawilu qaulihi ta'ala fassarar faɗin Allah ta'ala kaga kenan tawili anan ya zo a matsayin mai fassara tawilu qauluhu ta'ala tawilu qaulihi ta'ala afuwan taril ƙaulihi ta'ala kaza wa kaza sai su fassara sai su ce kaza da kaza da kaza da kaza kaga ya zo a matsayin fassara summa yadhkuruna al-ma'ana shine sai su ambaci ma'anar 'a'yan, wasamman tafsir anan sai a ambaci wannan tawilin nasu tafsiran shine wasamman tafsiru tawilan hmm. kaga wannan tafsiri ana kiransa tawili li'annana awwalnal kalama domin mun fassara wannan maganar ta Allah mun fito da ma'anar ta fili ai ja'alnahu ko eh, yaqulu ila ma'anahu almuradu bihi mun sanya shi ya koma zuwa ga ma'anarsa da ake nufinsa da shi ba wai mun ɗauke shi daga ma'anar da ake nufi da shi ba zuwa ga wata ma'anar da ba ita ce manufa ba fa kun gane ko awwalnahu ila aslihi mun juya shi mun fassara shi zuwa ga asalinsa yanda yake kenan Allah ya dace da ba gaba ta tawil bi ma'ana tawilin da zai zo yana nuna maka ma'ana a ba tawil bi ma'ana aqibatu shay karshen abu akwai tawilin da in an ce at-tawilu ma'ana aqiba ma'ana at-tafsir yana so nuna maka larabcin yana da fassarori daban-daban kun gane ko ya danganta daga yanayin maganar da ka dauko akwai inda in ka zo kana magana sai a fahimci in ka ambaci tawili kana nufin ƙarshen al'amarin akwai inda kuma in ka faɗi tawili ana nufin fassarar abun kamar yadda ya ce tawilu ƙaunihi ta'ala ko sai ka ce fassarar faɗin Allah ta'ala to anan kuma yanzu ma'ana ta biyu shine ne shay Wahaza hadha in warada da fi tsalabin idan ya gangaro ta sigar nema fatawiluhu fi'luhu in kana amran tawilin nan aikata shi in umurni ne in ya zo a umurni ana nufin aikatawa wa tarkuhu in kana nahayan ana nufin barinsa in sigar hani ne wa in warada fi fi khabarin idan kuma ya zo ta hanyar bada labari fatawiluhu huququhu ana nufin fassararsa shine afkuwarsa zai kawo misali misaluhu fil khabar kauluhu ta'ala inda zai zo a matsayin ba da labari inda Allah ce hal yanzuruna shin akwai abin da suke jira illa tawilu eh illa tawilu ku ji da kyau ba illa tawilu in banda kawai afkuwar abun abin da zai biyo bayan kenan ba wai tafsiri ba ne nan. يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق كجفا هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق falma'ana ana ma yanzuruna ma yanzuru haula'i illa aqibatu wa ma'alu ma akbaru bihi ba abinda suke jira in banda kawai su ga ƙarshen abinda aka basu su labarinsa ai menene anan fassarar ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana shin akwai abin suke jira ne hal yanzuruna shin akwai abun da suke daku illa tawiluhu in banda afkuwar abin da ake gaya musu din yawma yati tawiluhu ranan da afkuwar abun tazo ya qulu allazina nasuhu wa inda suka manta da abun da gangan sai ka ji suna cewa min qablu da kafin nan sun manta shi kad ja'at rusulu rabbina bil haqqi sai su ce oh lalle ubangijin mu ashe abin da suka zo mana da shi gaskiya ne dama sun ce haka zai faru gashi kuma ya faru ashe mutanen da gaskiyarsu wannan abin zai amfani to ba abinda mutane suke jira kenan an ce maka ba haka za ka yi ba kaza za ka yi in kai kaza bala'i kaza zai same ka rana kaza lokaci kaza za ka sadu da matsala ce kai yawa sai ran da abun ya zo sai kaga kai ashe gaskiya ya gaya mini kuna tafiyar ku sai wani yace muku ku bar hanyar nan ku bi nan wa zai bi ratse saboda Allah ga hanya ce zaki ya tsare gurin ya tsare gurin yanzu hakan nan mutane da yawa ya kashe ku bi nan wayansu sai suka bi nan din suka haye shi wannan yace haba don Allah mutane sun cika fitina wallahi ga hanya mai kyau sai ya bi sai ya je kawai aka rutsu rutsu da shi ko da ya bullo he ga zaki yake kai mutumin nan gaskiya ya faɗa mu fa to yanzu wannan gaskiyar za ta yi masa amfani mm. to haka yawanci mutane wai sai ran da abun ya zo suna jiran aƙibarsa to kaga anan tawili yana nufin abin da zai biyo baya kun fahimci abin da yake so ya nuna maka tawili yana ruwa da ma'anoni ko shine yace ma yanzu haulai ba abin da waɗannan suke jira illa aqibatu ma'al ma uqdiru bihi in banda afkuwar karshen abin da aka ba su labari da shi yau ma ya zalikal mukbiru bihi ranar da wannan abin da aka ba su labarin sai so ya ƙulu lazina na suhu min qablu waɗanda suka manta shi da can sai ka ji suna ce a kajja asrusu rabbina bil haqqi lalle ubangijin nan da gaskiya suka zo a ashe ashe abin da suka gaya mana gaskiya ne jahannama ce wallahi ga ta kai to yanzu ya zamu yi sai zuwa da ce Allah akwai makoma a maida mun yi kokari yanzu kan mun tabbatar za a koma ba za a koma ba Allah ya tsare wa minhu qawli yusuf daga cikin tawilin da yake nuna ba tafsiri ba akwai fadin annabi yusuf alaihi salatu wassalam lamma karra lahu abawahu ko abawan eh, haka ne ko abawahu wa ikwatahu abawahu wa ikwatahu sujjadan lokacin da iwa uwayensa da ‘yan uwansa suka faɗi suka yi masa sujuda lokacin da suka shigo Misira, ƙada sai ce haza ta wilu yaya min qablu ai haza ruku'u yaya, wannan shi ne afkuwar sakamakon mafarki na domin dama inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aituhum li sajidina sai ce to wannan shine akuwar abinda na gani a mafarki kaga wuku kenan ana fahimta ko shine haza tawilu ru'ya min qablu ai haza wuqu'u ru'yaya li'annahu kala zalika ba'da an sajadu lahu kaga he da suka yi sujudar sai ya faɗi? an gane ko sai ce to wannan fa shine abin da ya afku ya afku kenan fassara ta ta afku yau kaga waqa'a kun gane tawili kenan anan ma'anarsa to sai kuma misali na gaba menene na wa misaluhu fi talab idan talab ne qawlu aisha akwai inda aisha take radiyallahu ta'ala ana kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakturu an yaqula fi ruku'i da yawa manzo Allah yake faɗi a cikin ruku'unsa wa sujudihi da sujjadarsa ba'da an ba'da an unzila alaihi qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala bayan an saukar masa da faɗin Allah ta'ala idza a nasrullahi wal fath lokacin da wannan sura ta sauka yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yana yawan faɗin wannan ya kamata kai ma idan ka fara ganin furfura ka fara تفد ka yawaita faɗin subhanaka اللهم rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli don lokacin lallabawa ya yi kusa kana harara tayo kana bamani lokaci ne ya kusa ai eh sai ka ci gaba da yi in har manzon Allah bai dage yana faɗin haka saboda mutuwa ta kusa ai na hanumin min babi aula mu ne muka fi dacewa da mu dage mu ci gaba da yi ko ba gaba ne don mun ga fara ganin alamar mutuwa ko bahaushe yake ta kai mutuwa ta fara barbada maka gishiri saura ta ci kaga wata hausa a boye mm. wai a ah, ba ne kai ma mutuwar ta fara barbada ma gishiri ne yanzu bayarabe mai kwan hausa zai gane me ake nufi sai riga duba ina gishirin eh amma shi ba ma gujin asalin ya san me ya faɗi san suna da fasaha tab ni ma fa yanzu na fara ganin gishiri mutuwa ta fara barbada min gishiri wato saura ta ci ko kai ka kawo abu a gaban ka kaɗewo gishiri ka barbada saura ne ya lura tonawa kawai za ka yi ya haɗu in ya haɗu sai ne to gishirin ne gashi nan sai ya yi sa ya ga bai ji ba sai ya kara ranar da ya gama ji to cin ya ka wallahi to me saura yanzu saura ya ci kawai eh? ragowar ci ya saura to Allah ya kyauta Allah ya samu cika da limani wa bihamdika Allahumma gfirli Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da wannan aya ta sauko ya yawaita faɗin haka ya ta'awar alquran yana aiki da alqurani ma'ana ya amalu bihi kaga anan tawili ya ta'awwalu kutuna tawili ya ta'awar? eh kaga anan yana aiki da alqurani yake nufi yana aiki da alqurani abinda qur'ani yace maka masa dama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai ce to fasabbi sai ce subhanaka allahumma ko fasabbih bihamdi rabbika sai ce fasabbi din nan sai ce subhanaka allahumma ko bihamdi rabbika sai ce ne? eh wa bihamdi shine tahmidi din sai yastaghfiruhu sai ce allahumma ghfirli bai aiki da qur'ani anan ba idza a nasrullahi wal walfata idan yi kaga taimakon Allah ya zo ta ko ina garuruwa ana karɓar musulunci fatahi ana ta buɗe garuruwa wanda da kuma ko ina kafurci ne da shirka shine idza a nasrullahi wal fath Wara ra'aita nasa kaga mutane ya dakuluna suna ta shiga fi dinin lahi cikin addinin Allah Afuwajen jama'a jama'a sai ga shugaba da jama'a sun zo sun karbi musulunci can ba a yau an gaya a zo a karbi musulunci to in ka ga haka lokacin ka ya kusa don ka gama sako don haka fasabbihi bihamdi rabbika ka kai tasbihi ka gode wa ubangijinka ka nemi gafara sai ce to subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli kaga subhanaka sarki ya tabbatar maka kaga fasabbihu kenan bihamdi rabbika kuma sai ce wa bihamdihi tare da gode masa gafirhu sai ce allahumma ghafirli ya'mal bil qur'an kaga yanan yana aiki da alqur'ani shine ya'malu bihi Kaaga tawili anan yata awwal alqur'ana yana aiki da alkur'ani tawili anan ya nuna aiki sai ajim almana faris ma'ana ta uku littawili wajen tawili sarful lafzi mummunan tawili ke sarful lafzi an zahirihi sai ka ɗauke lafazi daga zahirinsa in ka ce masa to aiko malam zahirin aya ta ce ko ga zahirin hadisi ya ce yace a'a wannan ai ilimi ne na jahilai hmm? ku ba ku san na ɓoye ba akwai wani ilimi na musamman boyayye wanda sai wanda Allah ya yi musu kashfu suke saninsa <laughs> ah, wanda Allah yake yaye musu labulen sanin gaibu ko babu su ai mun hmm, su ne eh sai su ce maka to kai kana da ilimin baɗini ne kai iliminka na zahiri ne wannan ilimin almajirai ne amma akwai na baɗi ne wanda manya da aka yi musu kashfu suka san shi don haka in an baka abu karbi karka bincika bincike ga wato kamar jayayya da waliyai ne don haka in an baka abu karbi kawai Eh, la tas'al kar kai tambaya eh shi yasa he su ce in kuna tambayar abubuwa in aka bayyana muku zai bata muku don haka in an baka karbi kawai eh la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasuku eh, eh kaga ya kawo aya ba za ka yadda ba zan yadda shikenan sai ka fadi rigis ka saki reshi, ka kama ganye shi yasa sai su ce maka ai zahirin abun ku kuke gani mu kuma muna ganin baɗinin ne eh, wata mukabala da wani suke ya ce ka yadda akwai baɗini ya ce a Allah ne ya san baɗini ya ce ya ce to ba za mu yi magana da kai ba in kana so mu yi magana ya ce to gaya min me baɗi ne ya ce to ka ce kai Allah ne ya ce a hauzu billahi eh wai ya ce shi Allah ne wai da suke cewa su Allah ne wancan Allah ne shi ma wancan Allah ne ai wani ilimi ne a ɓoye jahili in ji sai ce sun yi sabo sun yi mana eh <laughs> kuna gane abun ko to asalin tawili mummuna shine wannan tawili mummuna shine sarful lafzi an zahirihi juya lafazi daga zahirinsa wa hadha naw'un yankasilu ila mahmudin wa mazmumin kaga wannan ya kasu kashi biyu kenan akwai na zargi akwai na yabo fa in dalla alaihi dalilun akwai wanda in aka faɗi zahirin sai ka ce to ba haka ake nufi ba kaza ne saboda mai malam saboda hadisi domin fassara ta gari shine daga manzon Allah ko kuma saboda ƙarshen ayar ga abin da ya ce fassara daga Allah ita ce fassara ana ganewa ko to wannan shine za a ce maka eh lalle ka yayi kyau to amma idan babu dalili sahihi ingantacce to wannan zai zama taharifi to shine yace fa in dalla alaihi dalilun fa huwa mahmudun in akwai dalili da ya nuna to abun yabo ne wa yakunu min al-qism al-awwali wa huwa tafsir sai a kirga shi cikin wancan kaso na farko da muka fara sai ce to wannan tafsiri kai ba tarihi ba kuna ganewa ko sai mu sa shi cikin wannan kashi na farko wa in lam yadullu alaihi dalilun idan kuma bai nuna wani dalili ba fa huwa mazmumun to ya zama abun zargi Wai yakunu min babi tahrifi sai mu kwada shi cikin babin masu canjawa Allah ma'ana masu canjawa hadisi ma'ana kuna ganewa walaysa min babi tawili ba za a sa shi cikin tawili ba ba babin tawili bane wa hada الثاني هو الذي درج عليه أهل التعريف to wannan na biyu din shine waɗanda suke canza ma'ana suke tsaye a kansa fi sifatin lahi azza jalla wajen sifofin Allah mai girma da ɗaukaka misalu qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai su ce zahirul lafzi anna Allah ta'ala istawa 'ala arshi eh haka ne a zahiri kam Allah ya daidaita akan al'arshin sa istiqrara alayhi ko istaqarra alayhi ya tabbata ya daidaita akan sa wa ala ya daukaka alayhi akan sa fa iza qala ma'ana istawa istaula ala idan kace istaula ake nufi ba istawa ba to wannan tawili nazari kun gane ko wato kenan Allah bai iya ba da ya faɗi istawa sai ka ce wa bai kamata ce istawa ba istaula ya kamata ce to wannan tawili ne wanda yake mummunan tawili ai na muke ne na to shi kenan. istawa ma'ana istaula alal arshi wai yayi istila'i kan al'ashi fa naqulu sai mu ce hadha tawilun wato indaka ita wannan tawili ne a wajenka wa innaka sarafta lafza don haka ka canja lafazi an zahirihi daga zahirinsa lakin hadha tarifin fil haqiqa wannan shine canjawa Allah manufa a zahiri canja fassarar manzo Allah a zahiri li'annahu ma dalla Alayhi dalilun don ba wani dalili da ya kawo a aya ko dalili da ya kawo a sunna wanda yake nuna amma abin da ake nufi da istiwa al istiwla bal ad-dalilu ala al-khilaf dalilin ma sabanin nasa ne kama sayati insha Allah kamar yanda wannan babin fa zai zo nan ya dan tsokano ne kadan fa amma qauluhu ta'ala ata amrullah fala tastajilu al'amarin Allah ya riga ya zo kar ku gaggawan neman sa ah, a to anan ya riga ya zo bai zo ba Ta yanzu idan nace nan fa Allah ba yana nufin ya zo ba fa zai zo yake nufi ba sai ya ce in sai in na kawo dalili ba hujja me yasa Allah ya ce ata ni kuma in ce sayati me dalilin ka sai ce eh dalili na Allah ne ya faɗa ce fala ajiyu kar ku nemi gaggawan zuwan kaga abin da ake ce kar ka nemi saurin zuwansa to ana nufin zai zo ne kaga ana akwai hujja amma wancan ba sun samu ƙarshen ayar ya nuna haka ko bai nuna ba bai nuna ba akwai hadisi babu wannan kuma ata amrul lahi sai ka ce al'amarin Allah zai zo ba wai ya zo ba saboda zai zo aka ce ma kamar ya zo amma zai zo ake nufi me yasa fala tastajiluhu Allah ce ku daina saurin neman saurin zuwansa kaga ku ne ku daina neman saurin zuwansa shine hujja da kasa malamai suka ce bai zo ba idan da Allah bai kawo wannan tabiri sai ce to wani abu ne ya riga ya zo to amma tunda Allah ce fala tastajiluhu to ya nuna bai zo ba ku daina neman saurin zuwansa zai zo din ne ai kuna fahimtar dalilansa ko to wannan kaga akwai dalili fa bi ma'ana ata amrullahi ay sayati amrullahi anan al'amarin Allah zai zo fa hadha mukhalifun li zahiril lafzi in kai wannan fasaran bai saba wa zahirin lafazin ba ata sayati ya saba to amma lakin alaihi dalil amma ai akwai dalili ko wa huwa qawluhu fala tastajilu shine dalilin Allah yake kada ku nemi sauri na zuwan wannan abu kaga ya nuna kenan zai zo ake nufi wannan ba kai kage ba ba ilimi na baɗi ne kai aiki da shi ba zahiran ne don Allah ne yake fala tastajilu wa kadhalika qawluhu ta'ala fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim wai in ka gama karanta alkur'ani ka nemi tsari da shaitan eh fanta izbillahi ka nemi tsari da Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan sai ka gama karatun alkur'ani sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka zahirin ayar ta tace ai cewa ai fa idza qara'ata alqur'ana idan ka karanta alkur'ani ko ba wai idan ka zo za ka karanta ba idan ka karanta fasta iz billah ka nemi tsari da Allah mina da rajim daga shaidan jefaffe daga rahamar Allah to me yake nufi ai za a ratta an gaba sai malam ya maka tarihi a nan tarihi ingantacce sai ce abinda Allah yake nufi za a ratta an ta in ka yi nufin karantawa walaisa ma'ana iza akamaltal likiraa? ba wai in ka gama karatu ba qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka gama karatu ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a to me yasa malan kai kuma anan ba ai kai ma ai anan <coughs> ka canja wa Allah manufa Allah ya ce in kun gama karatu ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka ce ba wai in kun gama yake nufi ba in za ku soma me ma'an me manufarka li'annana alimna min as-sunnati saboda wanda aka ba qur'anin ya fassara mun sani daga sunnar manzon Allah annan nabiyyi alaihi salatu wassalam idza arada an yaqra annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi nufin zai yi karatu ista'aza billah min ash-shaytanir rajim sai ya ce a'udhu billahi min ash rajim kun gane to kaga ashe tawilinmu yana da dalili ko bai da dalili dalili ingantacce to wannan tawili ne ba wai mun juya wa Allah ma'ana ba la iza akmala alqur'ana ba wai sai ya gama karanta alqur'ani ba fa tawilu sahih kaga wannan tawili ingantacce kenan don yana da dalili wa kadhalika qaulul Anas ibn Malik ku dubi fadin Anas bin Malik da yake radiyallahu ta'ala anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-kala'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga ban ko idan ya shiga kala sai yace a'udhu billahi min al-khabathi wal min al-khubuthi wal khaba'ith sai ya shiga yake fadi amma cewa idza dakala dakala idan ya shiga ko kala sai yace a'udhu billahi minar khubuthi wal to malam ya haka sai an shiga kenan ake fadi a nan yana da bukatar tawili fa ma'ana abinda ake nufi idza kala, ai idza arada an yadkhula idan yayi nufin zai shiga kun gane ko idza arada an yadkhula sai ce haza tawilul ladhi dalla alaihi dalilu sahih wannan ma tarihi ne da dalilai inganta dalili ingantacce ya nuna wala ya'du an yakuna ko tafsiran na na to na wuce ko to shikenan anna zikrullahi domin ambaton Allah la ya liku dakila hadal makan bai dacewa kana ban daki ka ambaci Allah kaga dalili ne kana waje ne ake nufi zaka ambaci Allah fali hadha hamarana qawluhu idza dakala sai muka dauki fadin idza dakala ala sai muka dauke shi akan idza arada in yayi nufin an ya dakula ya shiga hadha tawilun wannan fassara ce allazi dalla alaihi dalilu sahih wanda dalili ingantacce nuna wala ya'du an ya yakuna tafsiran bai wuce gona da iri ba ta yanda ba zai zama tafsiri ba tafsiri ne fassara ce saboda haka aka ga manzon Allah yana yi a fadin Anas in ya shiga amma yana nufin idan zai shiga don haka aka ga in zai shiga ne yake tsayawa sai ya karanta wannan addu'a sannan ya fara sa kafarsa ta hagu kun gane wannan kaga wannan tawili ne sahihi kuna ganewa ko to wannan kenan lidhalika qulna saboda haka muka ce li'anna taghayyira bit tahrifi an tawili allazi laysa alayhi dalilun sahihun aula li'annahu allazi jaa bihi alquran kun gane ko inna tagayyi inna ta'bira afwan inna ta'bira bit tahrifi amfani da tarihi an tawili barin tawili malam yace min gairi taharifin wala ta'dilin ku rika tunawa da ya amfani da taharifi anit tawili maimakon tawili allazi laysa alaihi dalil tawilin da bai da dalili don tawilin da bai da dalili tarihi ne amma idan da yayi amfani da tawili sai a ce tawili ashe ya baci ibnu taymiya ya ce tawili ba kyau to yana da ilimi sai yace yi gairi tarifin wala Tafilin. saboda shi tawili yana da fassarori daban-daban sai ya kaurace wa amfani da wannan kalma sai ya amfani da tarifi saboda ita kalmar gaba ɗayanta abun zargi ne kuna fahimtar inda ya dosa ko to shi yasa ina muke a shi ne yake amfani da wannan din alaihi dalilu sahihu aula li'annahu allazi ja'a hmm, ko ne ko shine ja'a bihi alquran shine wanda alqurani yazo da shi wali annahu alsaqu bi tariqil menene muharrik shi ya fi dacewa ya fi da wannan muguwar hanya ta masu canja manufa sai su ce a su suna aiki da ba'ini a madadin zahiri kai ba ka da ilimin ba'ini shi yasa kake ga kamar sun ɓata domin ba a taɓa saukar mana da wahayi aka ce mu bi baɗini ba ai koko zahiri aka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi alqur'ani don ya bayyana shi a zahiri mutane su fahimce shi sai ka ce wannan ba shi za a bi ba na boye wanda sai kai sai Allah kuka san shi <laughs> tun da manzo Allah bai bayyana shi ba wale annahu ashaddu tanfiran to wannan kalmar ta tarihi ita tafi mugu wato tafi muni ita fi tsanani da a nesance ta an hazihi dariqa ta wannan hanya al mukhalafati li dariqi salafi wanda ta saba wa tafarkin magabata wali anna tarifa kulluhu mazmum domin tarifi gaba ɗayan sabon zargi ne fikilafi tawil domin shi tawili akwai abun yabo akwai kuma mummuna to fa bi an fa inna minhu ma yakunu mazmuman wa mahmudan domin shi tawili akwai wanda za a zarga akwai wanda za a yaba yakunu tabir bitarifi aula shi yasa malam ya ga yayi amfani da tarifi yace in gairi tarifin wala tabilin ya fi dacewa min tabiri bitawili a madadin da yace min gairi tawilin wala tabilin min arba'ati awjuhin daga waɗannan fuskoki guda hudu to sai mu tashi akan wala ta'dili ya gama da tarihi kenan yanzu saura fassarar tarihi ta'dil usaimin kenan sai ga sama ma a kalma daya <laughs> eh duka akan min gairi tawili ne ba duk shafukukan nan da muke karatu eh yanzu saura ta'dil kuma <laughs> su karatun ne ai suka yi ko kai yanzu haka kawai shi gashi ya yi ma ya rubuta ya aje ka gane inda aka dozan ma ba aiki ba ne? Eh? gashi ya aje shi ɗauki karanta ma ka gane inda aka dosa shi kansa ma aiki <laughs> shi fa yana zaune ne ba ana jan asalin mattanin ne kamar yadda muke darussa haka yana bayanai yake kudda wannan abubuwan su kuma dullab na asalin wanda su in yana karatun kasa kunne suke su kuma suna rubutu da haka ba su ta da wannan kar ka dauka wai ya je ya zauna yana yana yi ne su kuma suna rubutawa wallahi haka na gani a Madina in suka je suka kewaye malami yana yi suna rubutu yana yi suna rubutu kalma kafin ya gama faɗin da su rubuta ta zuciya tana ji kunne na ji zuciya na dauka hannu na yi wannan yaushe tuna duniya a gaban malam eh mun kuma ya ga mutum ya yi haɓare kaman daburi a tukunya kai Allah sauye eh? wani ma in kaga ya kibe kan littafi ya kace a wancan akwai natsuwa bacci yake yi to wannan yaushe zai zai zai zo ya fitar da abin da malam yayi akwai ɗaliban jabar akwai littafin da suka fitar wanne da ya fassara kitabu tawhid ne ko wanne ne yana yi su ma suna suka fudda shi hausar da yake fada suka fudda ta gefe suka yi littafin ta su su ma suka yi kwaikwayo da wayansa sun yi kama da mu kai wai ka ji ka ɗaukan ma ya zama aiki Allah ya kyauta sai a hankali wai dai aka ce wai kaɗan ya fi ko kaɗan eh, ko ba ka bari? yauwa kaɗan ya fi ko kaɗan don mutumin da bai da ko kaɗan to shi ma wannan bai da komi Allah ya kyauta to a rika sa hankali karatu fahimta shine karatu za ka iya karantawa yanzu za ka iya daukar littafin nan duk kalmar da aka faɗi haka kaga ka gane fassaranta sai a ce to malam me yake nufi yana <laughs> to anan fa za a yi ta warware mana manufa to anan ne za a samu inda gizon ke tsaka Allah ya kyauta akwai ɗan ambar mafa. wani ne yana cewa wani shi ne yanzu ko ko ibn tamiya ya zo wai zai zai yi abin nan da shi to tun da yace annabi ma in ya zo bai bi nasu ba take shi za su yi kan wannan don ya ce ibnu taymiya ba ya mai saukin ba yo ko a ina irin su daya duk tafiyar su iri daya ne manufar su iri daya ne zai jayayya da shi eh, to dama dama ai ƙarya ita za ta yi jayayya da Allah ma ko ban ka gane ba to shaidan ma bai yi jayayya da Allah ba eh shi ma shaidan to Allah ya ce masa isu juda yake saboda me haba Allah yanzu kai kaga ya dace in yi wannan sujuda eh to me yasa ba za ka yi masa ba kalabta ni min nari wa kalabta min din ni haka tuna fa da wuta wai shi shedan wai da wuta ba ka yi shi wannan kuma da yi da tabo ina matsayina wai shi yana matsayinsa na wuta ya zo ya yi sujuda wa tabo amma sai ya tuna sai ce to tunda ko na saka taƙi, to na na badda kai ce to kuma kai ma tunda ka hudda ni daga rahama kaga wannan da ka fitar da ni ni ma ina na rama bai ja da Allah yana nan kuma ara aita hadha allazi karanta alayya la atani ta ku. wallahi sai nayi kaca kaca da zurriyarsa wala ta tajidu aktharuhum shakirina yawancin su ba za su gode maka ba sai mutum ya samu arziki sai ya ce kai ai malamin nan gaskiya ba laifi eh eh, eh? malami ne ba shi eh sai ya shiga rinzi ya buta sai ce kai layan nan fa ashe tana aiki ba maganar Allah ya taimake shi shaidan sai ya biyo mana ta ko'ina. sai ya dakatar da kai baka samu aihuwa ba dama lokacin bai yi ba sai ka je wajen wani boka ya baka wani abu kawai ne Allah ya baka yan biyu yanzu anan ka zai ka gode Allah tunda da ka jira ka jira Allah bai baka ba ya Mai ya yi kokari <laughs> shaidan ba ba inda ba zai kullo mana ba barin gara eh an yi addu'o'in an yi ruqiyya sai aka ce ka je wuri kaza akwai wani boka ko wani malami sai ya je dama kuma ka'idar warakar ta zo sai ya je gun boka sai ya warke sai ya ce alhamdulillah mm-hmm. shi ma wata ran in abu ya dame ka ce kai yawa ga inda za ka je eh, ni ma da na je na eh, ce rukiya ce ka ba irin rukiya da bugu ba ya he da muka je can ba irin rukiya da ga wala ta tajidu shaƙi shakirina yawancin su baka samu suna gode maka Allah tunda dai akan wannan to duk zuriyarsa sai na kaca kace da su amma sai ce illa ibadaka minhumul muklasina au illa ibadaka minhumul muklisina sai bayinka da ka keɓe ko bayinka masu ikilasi muklasina waɗanda ka keɓe su muklisina masu keɓe aikinsu don Allah to nan kan ba ni da iko a kansu ce to kaje duk wanda ya bi ka ina da gurin saka ku kaje na baka duk wanda ya bi ka naka ne zan samu inda na dura ku da kai da su sai kuma Allah ya dawo ya mana gargadi yace kun ga shaydan makiyin ku ne kun ga na farko ya tun daga nan da aka watsa a wannan majalisin annabi Ibrahim, annabi Adam ya tafi aljanna yace to daga nan zan soma sai kutun kutun ya kado shi duniya aka ce to duk ku tafi duniya da shaidan din da annabi adam din da matarsa hawa aka ce duk ku bar sama ku sauka kasa ihbitu minha jami'an duk ku sauka ku barna suka rikito yace to kun ga makiyin ku na farko ya hudda ku a aljanna to kuma wallahi aduwwul lakum makiyin ku ne fattahizuhu aduwa kuma ku rike shi maki da muka zo sai muka yi kafara da kafara da shi no yaso ba jawar <laughs> eh <laughs> mun kyautawa kanmu to Allah ya sauke sallu ala nabiyil karim sai a haƙuri mun ja lokaci gashi kuma ranar da ake ko da ke asabar ba cika abin nan ko ba kasuwa an ba irin masu zuwa gire da gire ba ta da nisa Allah ce ke maka sallu ala nabi kari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai bawan Allah da yace a taimaka masa da addu'a yana da matsala ko kuma yana da wata bukata to ala kulli halin dai dukkanmu muna da matsaloli muna da bukatu wanda kuma ba wanda ya kamata mu tinkara da su sai Allah hmm. mazanmu da matanmu gaba ɗaya Allah ubangiji ya biya mana bukatun mu na alkhairi hmm. Da mu kuma Allah ya yi mana Allah ya datar da kowa a cikin harkokinsa Allah ya buɗa mana a cikin mu Allah ya taimaka mana ya yassare mana cikin neman mu Allah ubangiji ya taimake mu da taimakonsa ya agaza mana da agajinsa ya dora mu akan abin da daidai duniyar mu da lahirar mu Allah ya gyara mana bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسبنا الله ونعم الوكيل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين وحدنا وحد أولادنا وذريتنا سبل السلام أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت, وأنت القائل فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك عز الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عز الدارين اللهم إنا نسألك عز الدارين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ban manta ta ba tana nan